Sarakuna ta ɗaya Sura uku Solomon ya nemi hikima Solomon ya haɗa kai da Fir'auna sarkin Masar, ya kuma auri ’yarsa, ya kawo ta cikin birnin Dauda, kafin ya gama ginin fadarsa da haikalin Ubangiji da kuma katanga kewaye da Urushalima, a lokacin da mutane suna miƙa hadaya a wurare a bisa tuddai, domin ba a riga an gina haikali saboda Sunan Ubangiji ba. Solomon ya ƙaunaci Ubangiji ta wurin yin tafiya bisa ga farillan mahaifinsa Dauda sai dai ya miƙa hadayu ya kuma ƙone turare a wuraren nan na bisa tuddai. Sai Sarki Solomon ya tafi Gibeon don ya miƙa hadayu, gama a can ne wuri mafi muhimmanci na sujada, Solomon kuwa ya miƙa hadayun ƙonawa guda dubu a kan wannan bagade. A Gibeon Ubangiji ya bayyana ga Solomon da daddare a mafarki, Allah ya ce. Ka roƙi abin da kake so in ba ka. ya amsa ya ce, Ka nuna alheri mai girma ga bawanka, mahaifina Dauda domin ya yi aminci a gare ka da adalci, ya kuma kasance da zuciya mai gaskiya. Ka ci gaba da wannan alheri mai girma gare shi, ka ba shi ɗa don ya zama a kujerar sarautarsa a wannan rana. Yanzu, ya Ubangiji Allahna, ka sa bawanka a wurin mahaifina Dauda. amma ni ɗan yaro ne kawai, ban kuma san yadda zan yi ayyukana ba, bawanka yana nan a cikin mutanen da ka zaɓa, mutane masu girma, waɗanda suka wuce ƙirge ko a lissafta, saboda haka, ka ba bawanka zuciyar ganewa don ya shugabanci mutanenka, ya kuma iya rarrabe tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, gama wa zai iya shugabance wannan mutanenka masu girma haka? Sai Ubangiji ya ji daɗin cewa Solomon ya roƙa wannan, saboda haka Allah ya ce masa, Da yake ka nemi wannan ne, baka kuwa nemi tsawon rai ko arziki wa kanka ba, baka kuma nemi mutuwar abokan gabanka ba, amma ka nemi ganewa a aikata gaskiya, zan yi abin da ka roƙa, zan ba ka zuciya mai hikima da ta ganewa, har ya zama ba a taɓa samun wani kamar ka ba, ba kuwa za a taɓa samunsa ba, ban da haka ma. zan ba ka abin da ba ka nema ba, arziki da girma, don a rayuwarka ba za ka kasance da wani kamar ka ba a cikin sarakuna, in kuma ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma yi biyayya da farillaina da umarnaina, kamar yadda Dauda mahaifinka ya yi, zan ba ka tsawon rai. Sai Solomon ya farka, ya gane ashe farki ne, ya koma Urushalima, ya tsaya a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, ya miƙa hadayin ƙonawa. da hadayun salama, sa'an nan ya shirya wa fadawansa biki, shari'a mai hikima. To, ana nan sai waɗansu karuwai biyu suka zo wurin sarki suka tsaya a gabansa, sai ɗaya ta ce, Ranka ya daɗe, wannan matar da ni muna zama a gida ɗaya, na haifi jariri Yayin da take can tare da ni, kwana uku bayan haihuwar na. wannan matar ma ta haifi jariri, mu kaɗai ne babu wani a gida sai mu biyu. da dare ɗan wannan matar ya mutu domin ta kwanta a kansa, saboda haka ta tashi da tsakar dare ta ɗauki ɗana daga gefena da baiwarka take barci, sai ta sa shi kusa da ƙirjinta, ta kuma sa mataccen ɗanta kusa da ƙirjina, kashegari da na farka don in shayar da ɗana, sai na tarar ya mutu, amma sa'ad da na dube shi da kyau, da safe sai na ga ashe ba ɗan da na haifa ba ne, amma ɗaya mata ta ce, A'a, Mai rai ɗin ne ɗana, matacce naki ne, amma ta farin ta ce, A'a, mataccen ne naki, mai ran ne nawa, a haka suka yi ta gardama a gaban sarki. Sarki ya ce, Wannan ta ce, Ɗana ne a raye, naki ne matacce, da ɗayan tana cewa, A'a, ɗanki ne matacce, nawa ne a raye. Sai sarki ya ce, Kawo mana takobi, sai aka kawo takobi wa sarki, ya ba da umarni ya ce, Yanka yaron nan mai rai gida biyu, kowace ta ɗauki rabi.’ ainihin mamar ɗan da yake a raye ta cika da tausayi saboda ɗanta, sai ta ce wa sarki, Ina roƙonka, ranka yă daɗe, kada ka kashe yaron, ka ba ta kawai, amma ɗayar matar ta ce, Kada a ba kowa daga cikinmu ɗan da rai, a ci gaba a raba shi, sai sarki ya zartar da hukuncinsa, ya ce, A ba da jaririn mai ran ga mata ta fari, kada a kashe shi, ita ce ainihin mahaifiyarsa. Sa'ad da dukan Isra'ila suka ji hukuncin da sarki ya zartar, suka girmama sarki sosai domin sun gane cewa Allah ya ba hikimar yin shari'ar adalci.